Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum mu da rahaka mu kuma da Saki saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau din nan Lahadi goma sha biyar ga watan Satumba na shekara ta 2024 shirin da zamu soma da sanar da ku cewa haɗin gwiwar kungiyoyin malaman makaranta masu koyarwa a cikin makarantun sakandare da kuma masu koyarwa a cikin makarantun kimiyya da fasaha ya kira wani taro a ranar yau din nan a nan birnin Yamai domin yin nazari akan halin da ƙasar Nijar ke ciki a ƙarshen taron malaman makarantar sun fitar da sanarwa wadda a ciki suka jajanta ma 'yan ƙasa waɗanda matsalar ambaliya ta shafa sannan kuma daga bisani suka yaba ma gwamnatin ƙasar nan don gane da wasu muhimman matakai da ta ɗauka don kyautata jin daɗin rayuwar jama'a talakawa ga ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin shugabannin wannan ƙungiya ya hitar. Wannan ƙungiya tana ƙara jaddada goyon bayanta ga CNSP dangance da ƙudiri da ta ɗauka na rage kuɗin likita. domin 'yan ƙasa su samu mahita da kuma kuɗin man feta duka domin 'yan ƙasa su samu mafita sannan wannan ƙungiya wadda ake ce mafi ses tana ƙara jaddada goyon baya ga wa'anga hukumomi domin duka haɓakawar da suke yau da gobe su ga 'yan ƙasa sun shiga cikin hali na kirki sannan wannan ƙungiya tana jinjina ma malaman makaranta game da goyon baya duk da cikin halin da suke suka kawo ma gwamnati e cewa examen examen a ga yawa kana cikin alhini cikin daidai wa daida sannan wannan kungiya ta e tana kira ga mahukumtan cnsp musamman ga shi shugabanta legionnaire de brigade abdurrahman chani sannan da prime minister sannan da ita Eh, minista elizabeth da dukkan wanda ya kamata ya sa hannu cewa da suna buƙatar a buɗa rikirtaman ba tare da bata lokaci ba sannan wannan ƙungiya tana kira a wannan lokaci da muke gaf ga komawa eh, a hilin lakwal a hilin daga cewa ta yi kallon ya kamata a bisa kan hawayen da musanni suke nan ga zubar dawa wanda ya jima ana zubar da shi kenan su yi kokari su shahe musu hawaye wannan babban kungiya ta feses tana ƙara tuno ma gwamnati da cewa ya yi da gaugawa ya yi da daukan musanni guda ya yi da ɗaukar musanni eh, da hamsin sannan kuma ya bude sabon rikirtaman ba tare da bata lokaci ba wannan babban kungiya ta feses tana kara ci gaba da eh, biyan abin da ake ce ma incidence financier ga dukkan malaman makaranta da abin ya shafa wannan kungiya tana ci gaba da cewa da gwamnati ya yi ƙoƙari waɗanga musannin 'yan e musanni guda 500 ya ɗauki nauyinsu cikin bidije kinshi na shekara 2025 eh, wannan kungiya tana ƙara kira ga gwamnati cewa ya yi ƙoƙari ya biya abin da muke ce marelika de back na 2024 sannan kuma wannan kungiya tana ƙara tuno ma gwamnati cewa da ya yi ƙoƙari ya daidaita abin da muke ce mafirai damnite na direction musamman ga malamai 'yan kwantaragi sannan wannan kungiya tana ƙara kira ga gwamnati ya yi ƙoƙari ya daidaita ba tare da ɓata lokaci ba abinda muke ce masu kuma da avansaman e da reclassement gwamnan jihar tawa colonel major umaru tawaye ya jagoranci wani taro a ranar jiya asabar a can tawa domin tattaunawa akan matsalar ambaliya da ta addabi wasu yankuna na jihar musamman taron ya mayar da hankali ne wajen lalabo hanyoyi da matakan da za a dauka don taimaka ma waɗanda matsalar ta shafa ga rahoton da wakilinmu abdulrahman isaka ya aiko mana daga can tawa A babban ɗakin shawara na ma'aikatar da'irar birnin Tawanan ne an ka gudanar da wannan babban zaman taron tsakanin hukumomi na jiha da 'yan kasuwa. Makasudin wannan babban zaman taron shine a tattauna bisa kai ga matakin da za a ɗauka don a samu a taimaka ma al'umma da ambaliyar ruwa ta shafa ta hanyoyin da za a ɗauka don kiyayewa wannan matsalolin a gaba sai a saurari shugaban da'irar birnin tawa zahabi musa da mai martaba sarkin tawa alhaji muhammadu musa kam haka dalilin shi wanga taro da gwamna ya kiraya abu ne wanda kun ka sani bisa ga zancen ambaliyar ruwan gana da an kai muna lalle an samu gyara na ruwa gyaran nan na ruwa masu gidaje da yawa sun taso sun ta wajen 'yan uwansu sauran sun ta cikin makarantun ne sai ya kwatanta muna na harko waɗanda sun kawar taimaka musu ku ne saboda shi muka ce to wanda kuke gai ba za mu bar ku kaɗai ba tunda mu ma kanmu akwai nauyi babban nauyi bisa kanmu wanda ya kamata duk waɗanda ya kamata su taimaka za a gane su an ce man la yatimul wajibu illa bihi fa wajibu abinda duk Allah ya wajabtu to kai ma zan cilas gare ka mutanen da wannan ibtila'i ya samu bayan wannan an taimako da an ce ku kuma ku ƙara musu addu'a allah shi ba su nasara kuma allah rufa musu asiri duniyarsu da lahirarsu magatakarda na biyu na jihar tawa asale muhammadu daga nashi bangaren ya hosara dalla-dalla jawabin da gwamnan jihar tawa ya yi kamar haka gwamnan kira ku ga wannan taro kuma kuka zo da fifi alhamdulillah na biyu ya ce garin tawa ya samu ambaliyar ruwa tun ruwa waɗanda aka samu na uku ga watan september wanda ya sa mutane suka ɓadda dukiyoyinsu da kayayyakinsu da kuma gidajensu har yi kuma da an samu ma eh, rasuwa mutane to bisa ga wannan yanayin mutane jaje kuma yana ida ta'aziyar shi ga dukkan mutanen tawa ya ce kuma ruwa ne waɗanda bana an ka same su masu ɗimbin yawa duka cikin ƙasar ta nijar kun gani jahohi-jahohi an samu wannan ambaliyar ruwa kuma ita ce ta zo nan eh, ta same mu to alhamdulahi ruwa dai an ce dai ca aka sun yi gyara to shi ne ya kamu nan eh, domin mu tattamna bisa ga yadda ya kamata mu kama 'yan uwan mu tallahi mu kama su taimako gwargwado abinda hali ya bada a wurin wannan dai zaman taron an tattauna tsakanin magabata da 'yan kasuwa inda 'yan kasuwa taki yanke suka fara ba da gudunmuwarsu inda sun ka ba da hiyar da wajen miliyan bakwai don a taimaka ma al'umma wanda ambaliyar ruwa ta shahwa a ƙarshe dai mu shaida muku da cewa sun girka wani kwamiti wanda zai kula da wannan tsari na karɓar kuɗi da kuma ta hiyar da duk wasu ayyuka don gyaran gari don kiyaye matsaloli na tare da ambaliyar ruwan sama. mu karkare shirin namu na yau da zancen noma musamman noma aya wanda sannu a hankali ya fara yaduwa a cikin jihar doso wani dan asalin jihar ne ya soma jarabashi kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu omar bube ya aiko mana daga can doso kaɗan suke manoma na ƙasar tamu ta Nijar waɗanda ke yin noma na aya a cikin sassa daban-daban musamman a nan jihar Dosu. Ɗaya daga cikin 'yan ƙasar tamu ta Nijar mai kishin ƙasa ya ɗau wannan gasa inda ya ce zai yi noman na aya a cikin barikinta ta Aikin ga na koye shi ne ga 'yan maradi. Yara ne za su zo su yi aiki. Na ta yi na da iri mun ka kawo mun ka fara aikin ga. shekaran nan da na fara aiki na yi shibka buhu talatin da biyar ne na yi shibka shekara na biyu ya tawo na rage na sa buhu ashirin da biyar shekaran nan aya ta yi aiki da mun ka kara aiki mun ka samu wajen buhu dari uku da saba'in na samu karhi ga bisa aiki sai na tashi shekaran ga na tawo doso kasan doso ne na tawo na yi aiki wagga da mu ne muna yi shi da kanmu da muna dauka ne masu aiki su zo su yi amma yanzu in mun tawo kamar irin waɗanga za mu kira ne yaren gari abinda za mu biya su mu biya su sai mu koya musu aiki sai da sun ka kai wagga shekaran ga mun goda allah ruwa ta sabka wanda muka so ragowar kuɗin angre yana nuni da buri da kuma niyya ta magabatan kasar tamta Nijar mambobi na majalisa ceton kasa cewa da eh, CNSP na ganin cewa bangaren noma ya samu cigaba sosai a cikin kasar tamta Nijar. Wannan kuma ya kawo sauƙin aiki ga manoman namu inda za su yi noma yadda ya kamata yadda zai unhwani kasar tamta Nijar. Muna gaisuwa ga gwamnati taki da yana jika talatin ba dai ne muna ga saye shi. Musa cikin ayan ga gwamnati ya kawo taki ya maida shi jika biyar yanzu gonakin da da gare ni duk abin da nika ci cikin shekara cikin gonaki na nika ci shi ka gani karuwa ta muna ba da cira ga masu karhi da yana cikin Nijar su tashi su koya nan aiki wanda za su kai Nijar gaba kananan yaran nan sun su ne mun ka koye musu tun suna karami sun ka yi suna aiki suna ekol in ekol ta yi sabka kwanje da muna tura shi ne su ta kwatanu su yi kwanje amma wagga shekara biyu ni yara na ba su ta kwance ina bar su ne kusa na su yi aiki in lokal ta tashi ko cikin aikin gani ka debe biya musu kudin lokal al'umma suna ci gaba da nuna farin cikinsu da kuma nuna cewa su ma za su shiga irin wannan aiki saboda ganin unhwanin nashi ganin kuma taimakon da zai kawo bangaren noma bangaren cimaka a cikin faɗin ƙasa mu sannan kuma bangaren shishima